miladiya shekara ta 2026 ayat da malai karanta ita muka kwana a darasi jiya aya ta hudu a wannan sura mai albarka suratu ibrahim alaihi salam Allah tabaraka wa ta'ala a cikin ayat da malai karanta yana bayani cewa daga cikin ni'ima da ya ga mutane shine ya aiko manzo da harshen da zai musu bayani su fahimta kuma haka Allah yake yi subhanahu wa ta'ala duk manzan da ya aiko zai aiko shi ne da harshen da zai yi bayani mutane su fahimta Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi ba mu aiko wani manzo ba wato a can baya face sai da harshen mutanansa sai da yaran da suke fahimta ma'ana Allah ya aiko shi da yaran da in yi musu bayani za ta gane illa bi lisani qaumihi kuma in ya aiko zai yi musu bayani na saƙon da aka aiko shi da shi liyubayyina lahum dan yayi musu bayani kamar yadda ibnu ashur Allah ya masa rahama ya faɗa a cikin tafsirin sa larabawa wasu sun shiga addinin nasara wasu sun shiga addinin yahudu kuma littattafan yahudu da nasara ba da harshen larabci bane lokacin da Allah ya saukar da alqur'ani da harshen larabci sai suka yi inkari ma'ana sai suka nuna cewa ta yaya ai littattafan baya ba da wannan yaren ake aiko da shi ba su tsammanin su cewa yaren da akwai wani yare da shi kadai Allah yake wahayi da shi yaren ibraniyanci wanda shine yaren yahudawa to shine Allah tabaraka wa ta'ala ce, ai babu wani manzo a baya da maka aiko face sai da da harshen mutanansa illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum dan yayi musu bayani ma'ana yayi musu bayanin abin da Allah ta'ala ya aiko shi da shi na sako ibnu ashur yace wa taqdiru ma arsalnaka illa litubayyana lahum bi yace abinda ayat take nufi ba mu aiko ka ba face sai kai mutanen ka bayani da harshen su da suke gane wa ma arsalna min rasulin illa liyubayyana liqaumihi bi ai da ma haka muke yi ba mu aiko wani manzo a baya ba face sai da harshen mutanensa dan yayi musu bayani yana daga cikin ni'ima da Allah yayi ga a ƙuraishawa ko larabawa ya aiko manzo da yaren da suke fahimta kai tsaye ba sai an musu tafinta ba wataƙila mutum ya ce to ai ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya aiko shi ne kafatan linnati bashiran wa nadira ga dukkan mutane daga larabawan har kuma zuwa ragowar ajamawa wanda ba larabawa ba to su kuma ai ka gaba yarensu su bane da ibn ashur yace wa ikhtara an yakuna alkitab almunazzal ilaihim bi lughati alarab Allah ya zabi yaran da zai saukar da littafin sa na karshe da yaran larabci harshen larabci sai ce li annaha aslahu lughati jam'a ma'ani domin larabci shi yafi dukkan wani yare tattaro ma'anoni wa ijaz ibara da kuma takaita zance wa suhulata jaryin ala al kuma larabci yafi sauki akan harshe ma'ana yana da saukin da ba ta takallufi a larabci za a iya sa cikin sauki wa sur'ata hifzin da saurin kiyayewa wa jamala waq'an fil asma' larabci kuma in ana karanta shi zaka ji aman yaran yana da shiga zuciya yana da shiga zuciya وجعلت الأمة العربية هي هي المتلقية الكتاب بادي Allah ya sanya larabawa su ne farkon wanda za su karbi sakon da yaran wa uhida ilaina ilaiha nashruhu bainal umam kuma Allah ya danka musu amana za su isar da wannan sakon tsakanin al'ummomi wannan hikimar da Allah ta'ala ya zaɓi larabci kenan a cikin dukkan yare ya aiko wannan sako na ƙarshe da shi ta yadda larabci yana da sauƙin koya yana da sauƙin fahimta kuma a wato ɗabi'ar yaren yana da daɗi ga duk wanda ya saurare shi shi yasa ana karanta alkur'ani za ga ta wanda ba sa gane yaren sai su rika jin wato ƙur'anin a zuciyarsu kamar yadda yanzu muke gani a social media za ga wasu a ƙasashen turawa suna yawo da irin wannan abin da ake sawa a kai na sauraro sai su sawa wanda yake kawai yana zaune haka ko mace ko namiji su je sai su yi ta mamaki wannan wani irin abu ne saboda uslubin ƙur'anin da yanayin sautin ko mutum bai taɓa jin yaren larabci ba sai ya ji ya shiga ransa to larabci yana da wannan tasiri shi yasa sai Allah ya zaɓe shi ya mai da shi yaren da zai aiko wannan littafi mai girma da shi sai kuma yace liyu bayyana lahum ibn ashur yake cewa da yace liyu bayyana lahum dan yayi musu bayani yace ima'un ila hadal ma'ana yayi nuni zuwa ga ma'anar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya danka mata amanar yin bayanin sakon wato bayan tilawar kuma akwai bukata na ne na bayani domin in tilawa ce kawai ana iya jin abin nan amma ba dole a gane ma'anar da ke cikin tilawa ba ko da ko balarabe ana bukatar ƙarin ne bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya danka masa wannan amana ta bayani tunda ko a lokacin da ake yin wahayi larabawa ne amma sukan yi tambaya game da wata ma'anar cewa me ake nufi da wannan saboda ba larabci ne irin wanda ake magana da shi na yau da kullum ba sako ne daga Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa Allah ya danka masa wannan amana na bayani amana na bayani cewa dan yayi musu bayani litubayyana lahu kuma ba iya wannan ayar ba gurabe da yawa Allah ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani cewa ya danka manzon Allah amana sallallahu alaihi wasallama na bayanin sakon da Allah ya aiko shi da shi bayani iri biyu na bayani a magana da bayani a aiki don akwai wanda aikinsa yake bayyana abin kamar misalin an ce sallah a larabci sallah ma'anarta ta larabci addu'a ne خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم كاجا صلي عليهم الدعاء كتعي مسلم إن صلاتك سكن لهم كاجا توسي الله يتي أقيموا الصلاة أتأيد الدعاء كينا آه با الدعاء با أتأيد صلى وتئر وجه من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكن لأ الكبلة Ya ce Allahu akbar ya daga hannayensa dab da kunnuwansa ko kafadinsa ya karanta Fatiya da sura sannan yace Allahu akbar yayi har zuwa rakawoyin da yi. a sallar asuba yi biyu a sallar da la'asar da isha yi hudu a magarba yi uku kaga wannan ake nufi da sallar kina ana buƙatar bayani a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayani na magana da bayani na me na aiki domin akwai wata magana ce wadda ake buƙatar ƙarin haske sai yi bayanin ma'anar wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya kaga ana magana jahannama cewa ba wani face sai ya shige ta wa in minkum illa wariduha kaga me al-wurud din shin a shiga a ratsa ta ake nufi ko kuma a'a a tsallake sirati tunda yana kan wutar jahannama ne kaga wannan yana buƙatar bayani domin hadin nan lamirin me ake nufi wa in minkum illa waridu ha waridu ha shiga me wurud yana nufin shiga ne ina za a shiga in wuta ne kenan kowa sai ya shiga kaga sai suka yi tambaye ma'anar sai ce a'a siradi za a tsallake kaga bayani na na abin na fahimtar ma'anar abin in kuma aka ce akimu salata kaga bayani na aiki da yayi sallah sai ce me sallu kama ra'aytumuni usalli kaga ya nuna bayanin sallar da Allah yake nufi a wannan haka kuma da yace khudh min amwalihim sadaqatan da kuma yace wa aqimu aqimu salata wa atu zakka me zakka sai yayi bayani cewa zakka dangin dukiya uku ake fidda zakka a cikin ta shine kayan gona wa atu Yau yawma hasadihi da kuma dabbobi na ni'ima da kuma tsabaku duk wannan in ka nemi bayanin su ya suke wace irin dukiya ya za a fidda adadi nawa kamar wani iri kaza duk babu wannan bayanin sai manzon Allah ne yayi bayani domin Qur'ani ya zo mujmal a dunkule to kuma aiki da bayanin manzon Allah shike fassarawa sallallahu alaihi wasallam to amma abin takeici sai wasu ke cewa ba su yarda da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yanzu ake ta ya madidi da cewa su ƴan Qur'ani ne zalla kuma dama an daɗe zamani da yawa akwai waɗanda suka manzo Allah ya bada labari sallallahu alaihi wasallama za a samu da za su yi inkari ma'ana su musa karɓar sako daga annabi sallallahu kuma sai gashi ya tabbata din an same su tun zamanin baya har zuwa yanzu kuma gashi sun fitina al'umma cewa su ba su yarda da hadisi ba bal ma suna aibanta hadisi da malaman hadisi amma kuma an waye gari ba za su iya wato gane ƙur'anin ba sai idan sun yi mai sai idan sun yi sun ce za su yi bayani domin su kansu gane ko a gane to kaga sai suke nuna su bayanin su suke so su yi a gane sakon amma ba su yarda da bayanin annabi sallallahu da sahabbai da sauran magabata ba wanda kana jin wannan inda Allah ya ba mutum tawfiki da fahimtar al'amura da hankali ma'auni mai kyau hankali mai lafiya zai gane waɗannan mutanen ba akan hanyar daidai suke ba kuma dama al'amarin su ya fi fili saboda yadda suka dinga ko suke ta ma buge-buge da hauka da abubuwan da duk mai hankali in yaji zai musu dariya ma ko da ko bai karatu da yawa ba zai to ai abin da kuke gudun shi kuka fada a ciki shine in za su yi sallah sai su kalli alƙibla sai su yi Allah uban su daga hannaye kuma su karanta fatiha da sura ce to ai ku kama a cikin alƙur'ani na kai wannan bayanin babu sannan an ce ku kamar bayanin zakka wace wace dukiyar za a ba da zakar? kowane ku gaya mana Tun da an ce amwal ko kuzmin amwalihim sadaka amwal kuma dukiya ce dukiya duk abin da ake yutamawwal ake daukan sa da daraja ko to wace irin kenan eh, mota ba dukiya ba sai ba da kuɗi ake sayan ta ba gidaje ba dukiya bane su ma duk za a bada zakka in kana da mota nawa ne ba bada guda nawa zakka ko babur tunda duk ai dukiya ce Ka ga wannan bayanin bai da zaka yin waɗannan bayanan a ƙarshe sai muka fahimci cewa so suke a daina addinin duka domin waɗanda ɗin suke cewa su da gasken haka suke ba sa addinin ba sa yin sallar nan yadda ake yi a yi guda biyar ɗin nan kuma a yi ta yadda ba sa yi ba sa yi sannan ba sa yin zakar yadda musulmi suke yi ba sa hajji yadda musulmi suke yi duk abin da musulmi suke yi za ga nasa daban ne bal ma wani abin su suke ƙagowa saboda dole suna buƙatar bayani sai su kago min inda hin su yi bayanin ko su aikata in ka ce ina yake a qur'ani ba za su yi ma bayani ba a ƙarshe sai abin dariya sai suke cewa shi wannan shashashan da yake uh, ta abin nan kokarin cewa shi zai yi bayanin qur'ani zalla din da aka yi masa abin nan sai ce ai ai qur'ani ya ce ai za a yi amfani da hankali wajen gano abubuwa to yanzu ma hankalin shine fassarar kenan da hankali za a yi fassara to da hankalin wa tunda kowa yana da hankalinsa kuma hankali iri-iri ne kowa da irin ma'auninsa ko kenan kowa zai amfani da hankalinsa kenan tunda yanzu da hankali za a auna Qur'ani a ƙarshe dai aka fahimcewa kawai hanya ce ta ɓata wanda makiya musulunci suke amfani da wannan hanyar domin a daina addinin tabbas in dai za a yi wannan hanyar tasu ba za a yi addinin ba za a waye gari an daina saboda ba za a fahimci saƙon ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cikin da harshe da kuma aikinsa in suka kyale za su waye gari duk abin da ake na musuluncin ba sa yi to kaga ashe so suke a amfani da su a daina addinin gaba ɗaya to alhamdulillah al'umma tana fahimta kuma an gane cewa batattu ne su kan sun san cewa hanyar su ba daidai ba ce saboda mai tufka da warwara yau ce kaza gobe su warware da rika faɗan maganganun da za ka ga a hankalta ma ba za ka karɓi maganganun ba saboda haka Allah ya jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakki na yin bayani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum mun saukan maka da alqur'ani dan kai mutane bayani to kaga nan ayar tana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yayi masa wahayi yace li yubayyana lahu Allah yayi masa wahayi da harshen larafi dan yayi musu bayani to in yayi bayani kuma shari'a ta Allah ce wannan bayani daban shari'a kuma daban shi mai bayanin ba shi ke shiryawa ba domin innaka la tahdi man ahbabta walakin ya yahdi man sha. kai bayani ne in alayka illa albalagh inma anta muzakkir lasta alaihim bimusaytir kai bayani ne naka mu kuma shiriya tana hannunmu haka Allah tabaaraka wa ta'ala yace fa yadhillu Allahu man yasha'u sai Allah ya shirya da wanda ya ga dama wa yahdi man sha? ko ya tabar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha ya kuma shiryar da wanda ya ga dama wa huwa al-azizul hakim shi kuma Allah shine al-azizu mabuwayi mai aikata abin da yaso ma'ana da shiryar da ainihin ba da ita da rike ta a hana ta ga wani duk a hannun Allah yake kuma haka ya zaba domin shi mabuwayi ne sai ibada shiriya ga wanda ya zaba kuma ya rike ta ga wanda ya nufi cewa shi ba zai ba shiriya ba duk bayanin da zaka yi sai ga ba zai fahimta ba wanda kuma Allah ta'ala ya yi masa dace da shirya ana yi masa bayanin gaskiya sai ga ya ganta ya fahimce ta kuma ya karbe ta kuma ya karbe ta sannan Allah tabaraka wa ta'ala sai yake bayani cewa kamar yadda ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haske wanda shine farkon aya ta wannan sura kitabun anzalna ilayka litukhrija annaka min adh-dhulumati ila an-nur ya mutane daga duhuwa na shirka da bata zuwa ga haske na shari'a da imani to haka ya aiko annabawan baya sai Allah ya kawo misali da annabi Musa alaihi salam malamai suna cewa Allah yana bayanin annabi Musa ne dan shi yafi kusa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen yawan mabiya wajen yawan mabiya kuma kamar yadda aka gani lokacin da Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada Yahudawa kuma suna dako suna jiran cewa za a aiko manzo sai Allah yake buga misali da shi kuma Larabawa tana da labarin annabi Musa tunda dama tana da alaka da Yahuda sun san labarin sai Allah yake cewa walaqad arsalna walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qawmaka min al dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamin Allah في ذلك لآيات لكل صبار شكور الله تعالى يتي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا حقيقة للي والله من أيكو النبي موسى لآيو يوم لا مؤنن اللام ولقد لقد لام انت قسم ce rantsuwa da kuma taukidi tare cewa an aiko annabi Musa alaihi salam Allah ta'ala ya ce bi ayatina da ayoyin an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur da cewa ka fitar da mutananka daga duhuwa ta bata zuwa ga haske na shari'a zuwa ga haske na shari'a masu inkari suna masa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba manzo bane daga Allah ko kuma Qur'ani ba wahayi bane daga Allah sai Allah yake musu raddi da abinda suka sani kuma suka yarda cewa ai dama Allah ya zaɓi annabawa a baya ya zaɓi waɗanda yake aikowa da shirya kuma sun san annabi Musa alaihi salatu wassalam sun san Allah ya aiko shi da kuma littafin da Allah ya aiko shi da shi to shine malai yake cewa da aka ambace musa cewa sun inkarin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani sai Allah yake to ga misali ai mun aiko annabi Musa da shari'a irin dai abin da muka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi cewa ya fudda mutane daga duhu na bata zuwa ga hasken na shari'a haka muka aiko annabi Musa alaihi salam da irin wannan sakon wanda aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi kuma aka yi ta'kidi da da lamul qasam rantsuwa yace wa ta'kidul akhbari an irsal Musa alaihi salam بلام القسم وحرف التحقيق لتنزيل munkirina رسالة محمد صلى الله عليه وسلم منزلة من ينكر رسالة أكرن da. da lamul kasami aka yi taukidi da kad na tahqiq me yasa saboda suna musu cewa ba aiko annan Musa bane suna musawa ta nake sai in mutum yana musu ne ake karfafa magana domin a tabbatar masa ya yadda ko ba haka ba wallahi tabbas an yi kaza ai domin in kaza an yi rantsuwa to ana so a gamsar da wanda akwai alama cewa kamar yana musawa to tambaye shine shin yahudawa suna muka cewa Allah bai aiko annabi Musa alaihi salatu wa salam da shari'a ba ko bai bashi littafi na taura mai haske ba wanda yake haskaka mutane hanyar shari'a suna inkari a suna inkarin na annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam sai aka mai da su suna inkarin na annabi Muhammad daidai yake da sun yi inkarin na annabi Musa kamar sun yi inkarin na annabi Musa ne in sun yarda da cewa Allah ya aiko annabi Musa da wannan shari'a din da haske to ai irin ta dai Allah ya ba annabi Muhammad dama haka Allah yake zaɓa daga cikin bayansa ya aiko su da wannan shiriya da haske to saboda haka an mai da su ne kamar masu inkari alhali yahuda ai su ne dai mutanen da Allah ya aiko wa annabi Musa alaihi salam da littafin at-taura kenan ba sa masa ba ai ba za su yi shi ba tunda su aka aiko wa sun larabawa ko suna da labari na aiko annabi Musa alaihi salatu wassalam to me yasa aka yi takidi saboda in suka musa na annabi Muhammad kamar suna musa annabi Musa alaihi salatu wassalam shi yasa Allah sai ya kawo lamar kasam da kuma kad wanda yake ƙara tabbatar da magana cewa Allah ya ko annabi Musa da wato shi ma sako na cewa an akhrij qaumaka min adh-dhulumat sakon da Allah ya ko annabi Musa alaihi salatu wassalam da shi shine cewa ka fidda mutananka daga adh-dhulumat duhuwa na bata da shirka ila annuri zuwa ga haske na tauhidi da kuma yi wa Allah da'a wa sannan ka tunatar da su bi ayyamin lahi da wato bi ni'amin lahi da ni'imomin Allah haka malami suke fassarawa ayyamin la menene ayyamin la wato larabawa sukan jingina wani al'amari da ya faru ga wasu kamar a fagen yaƙi haka cewa in wasu yi nasara sai a jingina wannan kwanaki na nasarar zuwa gare su haka larabawa suke kamar ce ayyamu tamim in an yaki tsakanin kabilar tamim da wata kabila ce tamim suka yi nasara to sai a rika jingina wannan ranar ta nasarar su izuwa gare su to nan ayyamullah anan ana nufin abin da ya gabata na baya wanda Allah ta'ala ya yi ni'ima ga bayinsa yadda ya tseratar da su daga makiyansu kuma ya halakar da makiyan nasu shine malam yace ai bi na'amillahi ta'ala alaihim wa ala man qablahum wato nimar da Allah ya gare su da waɗanda suka gabace su mimman amana bir rusuli min al'ummi sabiqa daga waɗanda suka yi imani da manzanni cikin al'ummomi na baya Allah ya ba mu labarin annabawa da mutanen kuma kowanne Allah yana tseratar da manzannin ya halakar da waɗannan kafira kaga sun zama ayyamullah kwanakin da Allah yake halakar da kafirai ya ba da nasara ga bayansa mummunai da manzanninsa to ne wa zakirhum bi ayyamillah kuma ka tunatar da su da wato ni'imar da Allah ya yi gare su na tsamar da su daga fir'auna mai wanda yake cutar da su kuma ya ba su nasara ta yadda ma'ana ya ba su mayewa a bayan ƙasa da suna bayi ko suna cikin ƙangi Allah ya fitar da su ya yi musu ni'ima a tunatar da su wannan a tunatar da su wannan dan su yi ne su yi wa Allah godiya dan su yi wa Allah godiya a bisa wannan ni'ima da ya yi musu da ni'imomi da ya yi musu masu yawa inna fi zalika Allah ta'ala yake lalle a cikin wannan la'ayatin akwai ayoyi ayoyi shine akwai abin daukan wa'azi akwai wato ah, abin da Allah ya bada labari na yadda ya halakar da kafirai waɗanda suka tsangwami manzanni da mummunai kuma ya tseratar da mummunan a cikin wannan akwai abin da yake na wa'azi da aya mai girma wato dala'il addalla ala wahdaniyatillah alamomi da shaida da ke nuna wato cewa Allah makaɗaici ne kuma yana da kudura mai iko ne akan dukkan ku inna fi zalika laayatin likulli sabbarin lalle akwai aya cikin wannan ga dukkan sabbar mai yawan hakuri shako mai yawan godiya ga Allah mana kathiru sabri alal mihan wanda yake da hakuri mai yawan hakuri akan jarrabawa da Allah yake masa kuma mai godiya da yawa akan ni'imomin Allah cikin wannan abin da Allah yake bada labari lalle akwai wato aya ga mutane waɗanda Allah yake jarraba su ne waɗanda suke imani da manzanni kuma ake gallaza musu sai Allah ya ba su tsira ya tsiratar da su ya halakar da makiyansu kaga sun yi haƙuri suka riƙe hanyar Allah ba su bari ba duk da yadda ake tsangwamar su ake gallaza musu har Allah ya hukunci ya tseratar da su waɗancan kuma ya halakar da su kaga yawan haƙuri da kuma juriya shi ke sa mutum ya tsaya akan gaskiya ko da ko yana shan wahala amma Allah ya alƙawari cewa a ƙarshe wal aqibatu lil muttaqin mutanen kirki su Allah yake bawa kyakkyawan ƙarshe sannan sai Allah baraka wa ta'ala ke kara ba da labarin amina ne Musa ake gaya wa mutanen sana wa in qala Musa li qawmihi zkuru ni'matallahi alaykum id anjakum min ali fir'aun يكونوا لكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم الله تعالى يكتب وإذ قال موسى لقومه الله ينا بياني جمد نئمة دايي a gabanin Isra'ila annabi Musa alaihi salam ke tuna musu wannan ni'ima shine wa bi ayyamillah wanne ne ayyamullah shine wannan da Allah yake da labari yanda eh, mutanen annabi Musa banu Isra'ila suka kasance cikin kangi da wahala da ƙuntatawa da bautarwa daga Fir'auna bal ma har yake kashe musu ƴaƴa ƴan ƙanana yake raya mata don zamu bayi masu mata hidima da bauta to gashi Allah ya halakar da shi sai Allah yake tuna banu Isra'ila cewa sai wa Allah godiya bisa abin da ya ni'imta su da shi na tseratar da su daga makiyinsu fir'auna kuma ya ba su wato ni'ima da shari'a da kuma maiwa a bayan kasa. wa qala Musa li Allah ta'ala ya ce ka tuna ya kai annabi waskur ya Muhammad li kaunika ka tuna wa mutananka yayin da annabi Musa yake gaya wa mutanansa cewa uskuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin Allah gare ku sai ya ambaci wani shashe na ni'imomin iz an jakum min ali fir'auna yadda Allah ta'ala ya kiratar da ku daga mutanen fir'auna fir'auna da mutanensa lokacin da ya sumunakum su al'azabi suke ɗanɗana muku azaba wato taulakanci wa wai abna'akum suke yanka ƴaƴanku ƙanana wa yastahiyuna nisa'akum suke kyale matanku su bar su a raye saboda su mai da su bayi da kuyangi masu musu hidima da bauta suke kaskantar da ku wa fi dalikum a cikin wannan abin da ya faru wato jaraba da Allah ya muku bala'u min rabbikum azim lalle akwai bala'i jarabawa kenan daga ubangijin ku mai girma mana cikin wannan halin da kuka samu kanku a ciki an jarrabe ku jarabawa mai girma ta cewa an sa ku a kun shiga cikin kangi na tsawon lokaci aka jarrabe ku sannan kuma sai Allah ya ƙara jarraba ku ta yadda wato ya ba ku tsira daga wannan hukumar da fir'auna yake ɗanɗana muku ya tsirasar da ku to shi ma jarabawa ce jaraba farko shine jaraba ta wannan musifar halin da suka samu kansa a ciki sun daɗe suna cikin hukuma Allah ya kwana Musa ya tsamar da su daga wannan halin da suke ciki kaga jaraba ta farko kenan jaraba ta biyu shine da Allah ya tsamar da su daga wannan ya halakar da Fir'auna sai aka ce to su tsaya su yi wa Allah ɗa'a su bauta Allah shi kadai kuma su yi wa Allah ɗa'a. su yi godiya a bisa nemomin Allah wannan jarabawa ta biyu kenan a fi zalikum al'azab wa fi najati minhu imtihanin azim cikin ukubar da kuka kasance kafin annabi Musa ya zo Allah ya tseratar da ku a dalilin a wato zuwansa da kuma yadda kuka tsere daga baya Allah ya baku wato ƙasa da kuke rayuwa a ciki da 'yanci wannan ma jarabawa ce inna fi zalikum la'ayat wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim lalle akwai bala'i jarba mai girma daga ubangiji ku a cikin wannan sai Allah ta'ala yake bayyana cewa ya sanar da su wannan jarabawa abin da yake wajibi shine cewa Allah godiya kuma Allah ya alƙawari in sun yi godiya zai saka musu da ninkin wannan ni'ima amma idan suka yi butulci to kuma Allah zai ɗanɗana musu azaba wa yi ta'azzana rabbu wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna la shadid Allah ta'ala ce wa yi ta'azzana kun. ka tuna wa mutanenka ya kai wannan annabi mai girma yayin da Allah ya shelanta ista'azzana kun. ta'azzana ma'ana siga ce ta mubalaga ya matukar sanar da bayinsa ma'ana ya shelanta wa bayinsa ta harshen annabi Musa alaihi salam shi da yake gaya wa mutanensa cewa ku tuna ni'imomin Allah gare ku ku yi masa godiya in kun yi godiya Allah ya ce la in shakartum la azidannakum in kun yi godiya lalle zan muku ƙari wannan lamun ɗin malam suka ce na ƙali abin nan lamun kasami ce ta rantsuwa wallahi lalle in kun yi godiya alkawari na shine zan muku ƙari a cikin ni'ima zan muku ƙari a cikin ni'imata da ku, ma'ana zan ƙara muku a cikin ni'imata wato godiya ita ce abin da ke ƙara inganta ni'ima kamar yadda ake cewa shukrul mahmudi ko almaujudi saidul mafkudi godiya ga abin da ke hannunka na ni'ima zai janyo maka ragowar ƙarin ni'ima ne wanda ba ta hannunka wannan alkawarin Allah ne har da rantsuwa a ciki cewa lalle in kun yi min godiya amma me take godiyar Allah ne shine yi wa Allah biyayya cikin abin da ya umarni ma'ana bauta wa Allah shi kadai da yi masa da la in shakartum bi ta'ati in kun yi wa Allah biyayya kun kade tashi a cikin bauta sannan kun masa da'a ba ku saba masa ba to Allah ya alkawari cewa zai kara muku a cikin ni'imarsa wala in kafartum amma idan kuka butulce kuka yi kafirci me butulci shine musa cewa ni'imar daga Allah take ɗaya kenan akwai wanda zai ce ma ni'imar ma ba daga Allah take ba da su ce ta bashi irin karuna da yake inna ma utitu ala ilmin indi haka yace shi da aka ce Allah ne ta a'a dabara ta ce ta bani kaga shi bai ma yadda ba asalin bai ma yadda ba akwai kuma wanda a'a ya yarda ni'imar ta Allah ce amma yana sanya ta inda Allah baya so mutum ne ya baka abu ya ce ga yadda nake so ka yi sai kuma ka yi abin da ba yadda yake so kaga ai baka gode abin nan ni'imar ba ko ba haka to saboda haka akwai waɗanda suke musa ni'imar shine kufran an ni'am wato ba su ma yadda daga Allah ni'imar take ba irin abin da karo ne faɗa akwai kuma wanda a'a sun yarda cewa ni'imar daga Allah take amma kuma ba sa amfani da ita cikin abin da Allah yake so domin ka'ida shine Allah in ya baka Nima yana so ne kai amfani da ita cikin abin da ya yarda da shi sabanin tunanin ka kai da kake cewa ai nawa ne sai in yadda nake so a ba haka abin yake ba a ba naka bane asalin tuku na Allah ne na Allah ne wa atu min mali llahi allazi ataku ku bayar daga dukiyar da Allah ya baku dukiyar tashi mimma ja'alakum mustakhlifina fihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin ma'ana kai ajiya aka baka an ce rike ni duk da cewa an baka dama ka iya tabawa amma kai abin da wanda ya baka yake so an gane ku to wannan ya kamata a ce in kai musulmi ne ka san wannan ina ga kamar musulmi ba bukatar sai an gaya masa wannan saboda ai duk ni'imar da Allah ya ma nashi ne shi yake so kai amfani da ni'imar cikin abin da yake so in kai haka kai masa godiya ke amma sai ga kuma wani yana cewa a'a ba ruwanku da abin da yake hannuna ai ba kuka bani ba abin da na ga dama zan yi da shi ba haka bane Allah ya gafarta mana ai ba naka bane Allah ne ya baka ajiya ba abin da ga dama zaka yi zuci da ke hannunka a'a zaka yi ne abin da Allah yake so yace kai da ita yanzu ya ka samu ka ce kana da kuɗi ka je duk a canja ma dala sai ka zo ka hura wuta a nan kana jefa ta ɗaya bayan ɗaya ya haka ce a so ai na wani ai ni in na ga dama a ba haka wannan kai kai saba wa Allah kuma wallahi Allah sai ma ukuba da azaba akan haka gashi karar Allah ya faɗa cewa dukiyar ta ce kai amfani da ita yadda yake so yadda ya gaya ba ta ka bace ajiya aka baka mustakhlafi na fihi yace kai mustakhlaf ne an baka ajiya kuma zai karbi abin sama inna nahnu narithu al ardha wa man 'alayha wa ilayna to za waye gari ba ka ce naka bane to kace in ka mutu duk aje kudin wannan kudin naka a ciyo zinare da shi a yi maka rigar zinare ita ce alkafarinka sai a sa a kabari sai ma ne sai ma ne ko kuma duk a canza dala da pound tun tunda ita fi daraja duk a sama a kabari a yi ma fulo da shi dama da abu duk a ta kai ma ba kace a yi ba kuma wanda kace ma ba zai yi ba dan ya san kawai shirme ne ba ta lokaci ina kake a lokacin ka mutu A ce ba ta ka bace ya kulu ibn adam mali mali haka annabi yace alaihi wasallam dan adam wai abin da yake sai rika ce ai dukiya ta dukiya ta ce a ba ka bace dukiyarka abu uku ne hakikanin naka din shine wanda ka ci ka sai abu ka sa a bakinka ka ci to wannan da ka sa a bakinka ai ya zama naka ba wanda zai iya kwakulo shi ko ka sai riga ka sanya tufafi da kai ka saka a jikinka wannan naka ne ko kuma kai sadaka ladan yana nan naka ne amma banda wannan fa ragowar nawaye ha magada magada duk tara da za ka yi da duk abin da za ka yi ba naka ba ne za ka mutu kuma ba yadda za ka yi kai dai ba za ka daina neman ba don zuciya ba za ta haƙura ba so kake ka ƙara ka ƙara ka ƙara ba za ka daina ba sannan in ka tara kuma ba yadda za ka yi dashi. sai dai ka zuba mai ido iya eh, da lissafin ne kawai lamba ce kana da kaza kana da kaza ana rubutawa amma duk suna ne ba naka ba ne na Allah ne za ka mutu shi wanda igadan ma i mutu shi wanda igada i mutu a waye gari duka inna nahnu narithul arza wa man alaiha wa zai gadi abin sa ah to in zai gadi abin sa shi fa yace fa kai ga yadda nake so kai kuma shi kai ka san ba naka bane amma ta yaya mutane suke irin wannan jahilci da wauta wai an yi wa mutum magana cewa abin da kai ba daidai ba ne cewa ai ba wanda ya san yadda na samu a'a Allah ne ya baka duk mun sani wallahi wallahi mun sani Allah ne ya baka ba wata dabara Allah ne ya baka ba wata dabara wallahi Allah ne ba kai ma za a tsare ka ce faɗi yadda kowane kwabo ya shigo ba za ka iya yin lissa ba kai dai kawai kaga Allah ya tara ba ko ba haka amma ka ɗiba ka je ka yi ɓarna da shi ka yi almubazzaranci kuma ka ce wai naka ne wallahi ba naka bane kayi laifi wanda ka tuba wallahi kayi almubazzaranci kuma almubazzaranci ma Allah ya tuffanta su da shi innal mubazzirina kanu wallahi sunan ka dan uwan shedan kanin shedan sunanka ko yaron gidan shedan saboda kai almubazzarancin da Allah baya so wala tusrifu innahu la yuhibbu almusrifin yace kada ku yi israfi Allah baya son almubazzaranci baya so haka yace kuma kai abin da Allah baya so kuma ka ce kaga wannan takamar dukiya kenan dama masu dukiya mafi yawa sai kaga ta ta sa su gururi cewa su fa ai ba isa ba ai kaza a'a wallahi Allah ya isa in wani bai isa ba sai ya kwace abin sa in ya ga dama ko kuma ya tara ma dukiyar cikin duniya kuma ya karɓe lafiyarsa duk ka ɗiba ka bayar a ce ba magani kana gani ga dukiyar amma baka isa ba an ce ba cin nama kuma ɗan adam dama kana ganin nama sai da kai haƙuri wallahi ba yadda kai ya kaga ga zu ila da ya ɗauke abin nan ɗin kuma ga sai tara ma dukiyar ya ɗauke kuma abin da zaka ji daɗin dukiyar sai ka zauna sai ido me amfanin ta to saboda haka abin da yake abin nan dan adam zai shi ya ba Allah cikin abin da Allah ya masa na ni'ima a rika duk Allah ya musu wa'azi yan uwana. a rika gaya mutane wasu ban sani ba ko karatun ne bai kai gare su amma sai nake sama wannan karatun ai duk musulmi ya sani ko bakon karatu ne eh abu ne yake kamar kowa ya sani cewa duk abin da ke duniya nan mallaka Allah ne yana arawa bayi ne ko ba haka ba mai mintin in yana kasai ta a'a kulillahu malikal mulki na Allah ne hmm. in ya ga dama yanzu in ya kalbe sai ka zama kana yawa a titi ma ba wanda ya san kana tafiya da jiya ko kai kake ana ta babbancewa kai kuma nan gaba kai za a banke din ai mun gani <laughs> jiya shi ake tarewa ana banke mutane yanzu kuma gashi ya zo ana ture shi kuma saboda ba shi bane a ce nawa yi mulkin ba naka bane in ma kai kasaitar ka nuna abin nan gobe ne za ka gaba ba labari dan kuma dukiya ce duk abin da kake yi gobe za ka ga Allah ya karba abinsa ko kuma ya rike ga abin nan a hannunka amma dusa ce ba amfani domin ba za ka mura abin ba ya kamata a rika gaya wa mutane wallahi da rika shiga tetayensu suna wasa da al'amarin Allah ne mutum ka ɗau dukiya ba kaɗan ba ka ƙona ka wulakanta kuma amma magana ta ce ai ta ce ta ka awa ya kamata ka ji tsoron Allah wallahi saboda haka Allah ya yi alkawari cewa in ka alkinta abin da ya baka ajiya to zai inganta maka shi wala in farko in kuma ka butulce kai almubazzaranci kai wato abin da bai kamata ba sai ce inna azabi la shadid Allahu akbar Malamin suke ta ka duba wato hikimar Allah tabaraka wa ta'ala da lutfi na Allah wato tausayinsa da kuma tausasawa cikin al'amarin kaga da yayi bayanin bayarwa wa yasta'adza rabbukum la in shakartum la azidannakum in kun yi godiya zan ƙara muku duk ana magana da ku da kai ake magana da aka baka ni'imar kai tsaye la in in kun gode kaga ana muku magana zan ƙara muku amma da aka tunfa sai aka kauda magana wala in kabartum to ba a ce ba zan karbe zina. zan aka ce inna azabi tana da tsanani ba sai ba zan muku azaba a sai aka ce azaba ta tana da tsanani in kuka butulci ma'ana hanyar da za a kama wanda ya aikata wani hanyoyi ne ba adadi in kuka butulce to azaba ta tana da tsanani wato zan yi muku azaba ta inda ba ku zato sai inda ba ku zato kamar yaya shine a baka dukiyar cikin duniya sannan a karbe lafiyar ba azaba ba ce sai dai ka yi kwalla kana gani ba yadda ka iya duk abin da ake na jin daɗi kai an hana sai dai an tara ma kuma to ina ribar ka ga wannan bai zama azaba ba azaba ce inna azabi la shadid ina ga ai mutum sai dai ya haɗe zuciya ga dukiyar amma ba yadda zai yi saboda in ya ci kuma guba yake ci dukiyar sai dai ya sa mata ido to kaga wannan azaba ce ba karama ba ko ba haka ba in ya maka ni'ima to kai masa godiya dan ka kiyaye ni'imar shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal abda la yuhramu arrizqa bawa akan hana masa arziki akan rike arziki a hana shi bi dambi dambi yusibu saboda laifin da ya aikata laifinka yana iya hana ka arziki yana iya tsare arziki ba zai zo wajenka ba amma kana da shi yana iya tafiyar da arziki ya lalata shi saboda ne sabon Allah to ai ga wani yana sabon arziki yana da shi kuma istidraji ne ai wa umli lahum inna kaydi to ai ba zai ci gaba da zama har duniya ta shi ba. zai mutu in ya mutu kuma za a tambaye shi ko lan tazula qadama abdin yawm alqiyamati hatta yus'ala ko an malihi za a tambaye ka wallahi kana za sai ka tsaya gaban Allah sai ka bada amsa wannan dukiyar min aina tasabahu duk wanda la ta ina ta shigo wa fi ma anfaqahu sannan ta ina ta fita wallahi sai amma tambaya to kuma ranar tana zuwa in ma a duniya kana ga ai kai abin da kake so in dai ba za ka yi hana kanka mutuwa ba to kuma shirme kake kana cikin azabar Allah inna azabi la shadid zaka je ka tsaya a gaban Allah ka bada bayani saboda haka kana san arziki ya dawama kana san Allah ya tsare maka arzikin ka kai wa Allah biyayya kana son ma arzikin da'a ga Allah yake baka ni'ima daga cikin ni'imomi amma sabon Allah yana tafiyar da me da ni'ima da Allah yake wa bayi annabi Musa alaihi salam ya ci gaba da wa'azi ga mutanansa wa qala Musa وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد النبي موسى عليه السلام الله يكبام الأباري ينا قاية ومتعننسا وقال موسى kaga Allah ai kiran bai ce a ci godiya kuma sai godiya zai musu kai yace in kuma suka butulce suka yi kafirci zai dantsana musu azaba annabi Musa alaihi salam yake ƙara nana ta wannan sakon wa qala Musa annabi Musa alaihi salam yake gaya wa mutanensa cewa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an ku sani fa in baki ɗayan ku za ku butulce wa Allah ku kafirce masa da ma duk wanda suke cikin wannan ƙasa a bayan duniya jami'an baki ɗayanku ku fa inna Allah to ku sani fa hakika Allah la ghaniyun hamida shi mawadaci ne kuma abin yabo ne ai mahmudun fi zati abin yabo a cikin zatinsa da sifofinsa da ayyukansa saboda haka abin da kuka yi na butulci ɗin nan ko kafirci ba zai rage Allah komai ba bin ku kuma da za ku yi ga Allah ribar ta ku ce amfanin kanku zai dawo ko za ku amfana Ta ga wannan wa'azi ne ba ƙarami ba ga mutane da Allah yake musu ni'ima suke wa Allah ya da dan kun yi mutunci ai ba ku abin nan cuci kowa ba kanku ku cuta domin a ƙarshe dai hukubar kanku za ta dawo ku ne za ku ɗauki laifin kuma ku ga sakamakon laifin kamar yadda Allah ce in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum ya ku baye in duk kuka kafirce wa Allah to fa Allah mawadaci ne gaban ku bai buƙatar wani abu a wajen ku shi ba mawadaci ne ba wanda yake da buƙata a wajen ku shi yasa Allah ce fa kafaru wa tawallaw yake wastaghna Allah da suka yi kafirce suka juye baya suka ƙi bin saƙon Allah da shiriyar da Allah ya aiko musu suka juya baya sai Allah ya ce wastaghna nama!" Allah ya wadatu gabar su baya buƙatar su dama asila to me zai yi ba abin nan Ba da abin da kai kanka riba ka ce amfanin naka ne amfanin naka ne kaga wannan wa'azi ne da yake wa mutanen cewa lalle ku Allah godiya bisa ni'imomin da ya kada ku butulce wa Allah domin kun butulce shi Allah ba abin da zai shafe shi ku ne za ku auka cikin ainihin wahala da kuma azaba ta Allah ta'ala kamar da makaranta hadisi a wancan darasin a cikin hadisi kuci da Allah ta'ala ce ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari na farkon kanu ala aska qalbi rajulin wahidin minkum da a ce Allah ta'ala ya ce farkon ku da zuwa karshen ku ya ku mutane da aljanun ku da mutanen ku baki daya tun daga na farko har na karshe ku zamo akan mafi wato atka kalbi rajulin wahidi min ku yanzu zuciyar ku ta fita wato ta takawarta da tsoron Allah ita ce ta kwatankwacin wanda yafi kowa ta takawa a ce duk zuciyarku irin ta ma'aiki na sallallahu alaihi wasallam wajen tsoron Allah da ta takawa sai ce ma za da zalika fi mulki shay'an ba zai kare da komai ba in duk mutane za su yi imani duk su yi da'a duk su wannan ba zai kare Allah komai ba domin dama ai aikin alherin bayin ne suke amfana da shi in kuma suka yi ce su ne dai za su ɗanɗani sakamakon abin suka aikata sai kuma yace kul ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum da bayi baki daya da mutane da aljannu tun na farko har na karshe zanto zuciyar su irin ta iblis mafi fajirci to wannan ba zai tauye komai ma na kasa zalika mulki shi an amince Allah ba abin da zai rage Allah ta'ala amfanin in bayi suka yi wa Allah da'a kansu su za su amfani in suka kuma butun cewa Allah suka yi sabanin haka kansu dai abin zai koma su za su dandana sakamakon wani sai Allah ta'ala ya ci gaba da bayani na alam yatikum naba'u alladhina min qablikum qawmi nuhin wa 'adin wa thamud walladhina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما وإنا لفي شك مما وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريد Allah tabaraka wa ta'ala yana bayani ko dai akan harshen Annabi Musa yake gaya mutanensa ko kuma Allah yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya gaya wa Qurayshawa mutanensa labarin waɗanda suka gabaci wannan al'umma idan annabi Musa alaihi ma'ana shi yake ci gaba da bayani ga banu Isra'ila kenan yana tuna musu cewa idan sun yi wa Allah ɗa'a to Allah ta'ala dama ya yi musu ni'ima da ya waje su gode masa in kuma suka saba to ga labarin waɗanda suke gabanin da suka saba wa Allah ga yadda Allah ya kama su wato ya saukar da hukubarsa a kansu ko kuma Allah yana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa cewa ga labarin waɗanda suka gabace su waɗanda sun san labarin ƙuraisha suna da labarin waɗannan da Allah ya ambata yadda suka saba Allah kuma Allah ya halakar da su faɗin Allah alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum shin labari bai zo muku ba na waɗanda suka gabace ku qaumi nuhin mutanen annabi nuhu alaihi salam wa adin da adawa wa samuda da kuma samuda mutanen samudawa na min ba'dihim da ma waɗanda suka biyo bayan su la ya'lamuhum illa Allah waɗanda suke Allah kaɗai shi ya san adadin su domin zamun nan da duniya ta gudana har zuwa yau Allah kaɗai ya sani al'umma ba za su iya kiyaye cewa a tsayin rayuwar ma'ana abin nan duniya mudda na zamanin duniya a ce an iya mutane domin ai zamanin da mutane suke rayuwa takaitacce ne a duniya saboda haka Allah ya aiko wato manzanni cikin mutane daban-daban waɗanda suka bi Allah Allah ya musu ni'ima waɗanda suka saba Allah Allah ya halaka da su suna nan da yawa minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk Allah ya bada labarin wasu Allah kuma ya bada labarin wasu da yawa mutane sun wuce waɗannan kawai ɗan kaɗan ake kawo labari domin su zama wa'azi da izina ga mutane amma an yi al'ummomi wanda Allah kaɗai ya san su sun zo sun wuce ba labarin su ba kuma san an taɓa yin su ba Allah kaɗai ya sani to su ma dai kamar yadda Allah ya kawo muku manzo haka ya aika musu da manzanni qaumi nuhin mutanen annabi nuh alaihi salam da Allah ya aika musu annabin su annabi nuh da adin adawa da samud da samudawa waɗanda mutanen annabi nuh Allah ya halakar da su da ruwan tufa ne da basu imani ba Allah ya saukar da ruwa gaba ɗaya suka halaka duk abin da yake bayan ƙasa da adawa da Allah ya aiko musu da wato rihin sarsar wato iska wacce take mai dauke da wato tsawa da kuma wato zafi ta halakar da su da samudawa da Allah ta'ala ya halakar da su da tsawa duk waɗannan sun zo sun gabata da waɗanda ma suka gabace su na min ba'dihim akwai ma wasu bayan waɗannan da yawa da Allah ta baraka tabaraka wata'ala la ya'lamuhu illa Allah Allah kaɗai ya san labarin sun zo sun rayu a duniya kuma sun wuce kamar yadda Allah ta'ala ce wa adam wa samud sai ce wa ashabar rass sai ce wa qurunan baina zalika kathira da karnoni masu yawa da suka wuce wanda Allah shi ya bawa kansu sani tunda dan adam yana rayuwa ne a wani gefe na duniya a wani takaitaccen zamani wasu suna can suna rayuwarsu a wani wajen baka taba jin labarin to saboda haka Allah shi ya san bayin da ya aiko manzanni karni bayan karni la ya'lamuhum illa Allah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati su ma dai Allah yana aiko musu manzanni da kuma bayyana shine da hujjoji da shaida akan kadaituwar Allah ta sabauta wa Allah shi kadai wato manzannin sun zo musu da hujjoji da dalilai faraddu aydiyahu amma ba su yi imani ba sai suka juyar da hannayensu fi afwahim akan bakunansu wasu malamai suka ce li abduha ghaizan saboda takaicin abin da wai manzannin suka zo da shi sun takura musu sun dame su suke cizon yatsu in ji wasu malamai suka ce ma'anan faraddu aidiyahum fi afwahihim suna cizon yatsa ta su wayannan mutanen ba za su kyale mu ba me abin da muke so a cikin dukiyar me abin da muke so a rayuwar dan me suna cizon yatsa saboda wai suna ganin an takura musu manzannin sun takura musu faraddu aidiyahum fi afwahihim suka ce wasu kamar yadda Allah ya ce abdu alaikumul anamila min al-ghaiz suna cizon yatsa saboda takaicin ne yasa kuke ba ku daina abin da kuke kai na wa'azi da kuma kiransu zuwa ga shirya ba ko kuma a'a sun tsora hannayensu a baki suna gaya wa manzannin cewa ku kyale ku shiru ku bar mu akan abin da muke kai in ma kun faɗa ba za mu ji ba faraddu aydiyahum fi afwahihim ma'ana suka tsora hannayensu akan baki cewa duk ma abin da za ku yi in ba ku yi shiru ba ma ba za mu saurare ku wa qalu suka ce da su inna kafarna bima ursiltum bihi muna shaida muku mu fa mun butulce mun kafircewa abin da Allah ya aiko ku da shi na wannan addinin da kuka ce shine addini na shari'a da gaskiya ba za mu ba wa inna la fi shakkin mimma tad'unana ilayhi murid mu muna ma cikin kokonto wa inna la shakkin muna ma kokonto mimma tad'unana dangane da gaskiyar abin da kuke kiran mu zuwa gare shi shin gaskiya ne ma na cewa Allah abin bauta shi kadai da ya kamata a bauta masa banda wato kada a shirka da shi mu muna kokonton wannan magana ta ku murid ma'ana muna jin shakku a bisa magana ku ba mu gamsu da abin da kuke faɗa ba irin abin da kuke gayawa mutanen nasu kenan qalat rusuluhum saboda haka sai aka samu mai da magana tsakanin su waɗancan mutanen da su ma'ana aka yi mai da magana kaga ai manzannin sun gaya musu ku zo zuwa ga wannan shari'a da abin da Allah ya saukan muku na wa'ayi na haske dan ku samu rayuwa ingantacciya ku tsira a lahira suke cewa a'a ba mu yadda ba mun kafin cewa abin da ku zo da shi to manzannin suka ci gaba da yi musu wa'azi ma'ana ba su gajiya ba qala رسلهم قالت رسلهم أفي الله شق samawati wal والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا فأتونا وأتونا بسلطان مبين الله تعالى يكي بينا irin yadda magana ta gudana tsakanin manzanni da kuma mutanen su kala farsulhum bayan su mutanen sun ce inna kafarna bima ursiltum bihi wato wa inna lafi shakkin mimma na ilayhi murib sai manzannin suka ce kala farsulhum afillahi shakk manzannin suka ce wa mutane yanzu al'amarin Allah ma akwai kokonto a ciki cewa akwai Allah cewa Allah ɗaya ne mahalicin bayi wanda yake raya su yake kashe su arzikin su da rayuwarsu baki ɗaya take hannunsa a fillahi shakun fafiris samawati wal ard Allah din nan dai da ya halici ya kage halittar sama da ƙasa sammai da ƙasa wanda ya halici wannan halittun yanzu har za a yi magana a ce kuna kokonto game da al'amarin wato sha'anin Allah tabaraka wa ta'ala Allah wanda yake yad'ukum li yaghfira lakum ya aiko mu mu kira zuwa ga tauhidi da imani da aiki nagari in kun yi Allah ya fi muku kurakuranku na baya ya fi lakum min dunubi wa kun ila ajalin musamman, kuma ya ba ku jinkiri zuwa wani ajali abin ƙididdigewa abin ambato ku rayu iya iya abin da Allah ya ɗeba muku na ajali sannan ku koma gare shi in kun yi imani kun yi aiki na kwarai ku samu ainihin tsira da gidan aljanna in kuma kuka saba wa Allah ku shiga cikin ukuba shine fa Allah ya ai wanda ya aiko mu qalu in antum illa basharun mithluna mutanen nasu suke ga wa manzannin suna musu mayar musu da martani cewa ai ku ba wani abu bane face mutane irin mu in antum illa basharun mithluna me yasa ku saka kirin su wai ai mutane ne kamar su turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una kawai kun zo ne ku hana mu bin hanyar iyayenmu abin da muka tadda iyaye suke bauta muke kai kuke so ku hana mu fa suna da sultani mubin in gaske ne ma ko manzanni ne daga Allah ku zo mana da shaida ku zo mana da shaida lokaci ya zamu dakata nan insha Allah ta'ala a gobe sai mu tashi kan aya ta goma abin da muka karanta daidai Allah ta'ala ya amfana mu da mu shi abin da muka yi tunuwa harshe Allah ya mana afuwa Allah ta'ala ya ba mu fahimta da kuma yin aiki da abin da ake karantar da mu Allah ya sai mana kurakuran mu Allah ya zauna da kasan mu lafiya Allah ta'ala ya ba mu shugabanni na gari Allah ta'ala dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana duk abin da ke damu mu Allah ya tsare mu daga gare shi Allah ta'ala ya ɗaukaka addinin musulunci a wannan ƙasa dukkan duniya Allah ya ya kafirci da kafirai a ko'ina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah